rahim Uwa aljannar duniya kashi na goma sha uku A daren suka yi ta zaga dangi, mahaifin Khadija kuma ya sanar a masallaci akwai ɗaurin aure a ƙofar gidan shi bayan sallar azahar, Khadija ce a ɗakin lantana. Lantana ni na ga yara kuci-kuci suna ta shigowa kuma duk kamar yaranki ne, to yaranki ke kuwa nawa? Ga kazancewa da kika Babu gyaran jiki, ba tsaftar jiki, ba ta muhalli. Khadija duk bayan shekara da ɗoriya sai na haihu daga ciki sai goyo. na goma cif, babbar suna da shekaru sha biyu. Ta ya zan yi wani gyaran jiki ga rashi? Khadija ba aiki kuma babansu ba wani abin arziki yake nomawa ba. Don abin da ya noma bai fiye mana rabin shekara ba. Ga umma ta rasu, baba ma haka. Nan suka yi ta tattauna abubuwa da suka faru a can baya. Khadija ta yi mananta na kyautar kuɗi masu tsoka kuma ta yi mata kyautar sutura da ta tawo da shi don ta raba wa 'yan uwa. Katsina Masanawa a gaban miro yake yana ta gyara tsayuwar hular shi, turare kuwa ya fesa ya fi kala uku. Suwaiba ce da sallama ta shigo hannun ta ɗauke da malin malin ɗin shaddar jikinsa. Amsa sallamar nata ya ta zura mai malin malin ɗin. Ni kam wai ina za ku je kuna ta shiri kai da hajiya ga kawu shi ma ya zo. hannunta ya riko zuwa falo da ya zauna sai ya yi mata mazauni a cinyar shi iska ya busar mai zafi daga bakin shi wata nutsuwa ya aro tare da sassauta murya komai kika ga ya samu bawa da sanin Allah kuma ba a jayayya da ikon Allah na san kina mun biyayya kuma zaki taya ni in yi ma hajiya biyayya soyayya ba lokacin da aka zo min da tayin aurenki san ban yi musu ba domin ba zan iya musu da hajjiya na ba da kika shigo gidana babu soyayyar da bana nuna miki A da ban da burin yin mata biyu amma Allah ya ƙaddari hakan sai ki yi haƙuri. Ras gaban Suwaiba ya faɗi, wani ɗaci ne yake tasowa tun daga cikinta zuwa kan harshenta. Hawaye idanunta suka kawo ta ƙure Ilyas da idanu, shi kuma sai duk ya ruɗe yana ganin kamar ya mata laifi wayar ce ta shiga ta shiga kuka tare da Suwaiba suka kalli gaban wayar gaban kwalbar wayar zuciyata suna zuciyata sunan da ya bayyana barobaro a gaban kwalbar wayar kenan kallon suwai baya ita kuma wayar take kallo daga wayar daga wayar tare da karawa a kunnen shi amincin Allah ya tabbata a gare ka angon Khadija ina ina roƙon Allah ya tsare ma gabanka da bayan ka ina fatan Allah ya raba ka da sharrin karfe Allah ya ni'imta lafiyar ka ya sa ka iso lafiya sharrin da ke hanya Allah ya sanya ku yi saɓani alkhairin da ke hanyar Allah ya sada ka da ita Barka da safiya, namsha idanu ya tun tunda yake bai taɓa jin kalaman zallar soyayya da nuna tsantsar kulawa mara algus irin na Khadija ba. Wani farin ciki ne ya lullube shi cikin shashiyar murya. Cikin kasalalliyar murya ya ce da ita, "Amin ranki shi daɗi ina godiya da addu'a ina son ki." ba bata ba bata bace ta fisge. ba ta fisge daga jikin shi. Ta zura cikin ɗaki da ta zura cikin ɗaki da gudu da sauri ta miƙe shaf ya manta su ya na jikin shi da ba zai yi wannan kadubarar ba da sauri ya bi ta ya ta buga kofar amma far ta yi ta ki ta buɗe a haka hajiya ta shigo ta same shi murmushi ta kawai ta isa wajen shi suwaiba ki fito za mu ɗan yi tafiya kit kit suwaiba ta buɗe kofar idanunta sun yi jawur da garin kasan tana cikin damuwa kwara mata idanu ya cike da tausayi Suwaiba na san kin ji komai daga bakin mai gidanki, haka Allah ya nufa kuma shi ya ce a sai ki abincin tarbar amarya, na san dole za mu taho da danginta, a nan za ta sauka kafin ta tari da malam mahaifinki za mu tafi a motar shi. Tsugunnawa ta tana cijewa har kar hawaye ya kunyata ta, Allah ya sanya alkhairi hajiya a dawo lafiya. Amin Suwaiba ga waɗannan kuɗin sai a duk abinda da babu sannan ɗakin can da nake sauka a ciki ki gyara shi fes nan amarya za ta sauka sallama hajiya ta yi mata ta fice abinta da sauri suya ba ta miƙe za ta koba ciki carab ya rike hannunta idanunta rintse tana ji kamar ta juyo ta tsinke shi da mari suya ba ki yafe min dan kafin ta karasa ka je Allah ya tsare hanya a dawo lafiya Hannun da ta fusge ta shige ciki kafin a zahar suka isa ma maya balwa kasancewar fitar duku-duku suka yi malam shi ya karɓa ma Ilyas auren Khadija an ɗaura aure lafiya sumul dangin amarya duk wacce ta zata je ta shirya zuwa da la'asar aka suma haramar tafiya dangin Khadija mota biyu aka sama musu sai Ilyas ya amshi motar Khadija shi zai tuka Sajiya suka shiga motar malam suka kama hanya suna ta barkwanci da karamci irin na iyayen Khadija wai ba za ki buɗe fuskar taki bane in gani cire mayafin da ta rufe fuskar ta ta caɓa kwalliya sosai ta yi kyau bakinta da yake sheki ya ma ya zuba ma idanu kawai yana haɗe yawo um kamar wasa kin zama mallaki na ina godiya da kika bar min kanki na same ki a cikin shauƙi kai zan yi ma godiya da ka sauƙaƙe min halalliyar soyayyar kada nake ciki amma a gidana zan tare ko da na so ki sauka a gidana kafin ki tare din amma duba da yadda dangi suka yi min kara za su kai min amaryata har gida to ban san yanzu ina za mu sauka ba gida na karamin gida ne sosai ba zai iya daukar baki da yawa ba wayar shi ce take kuka hajiya ke kiran shi hajiya ya hanya hanya ga mu akan ta yanzu soya ba ma ta kira na mun ya hanya amma to yanzu ina za mu sauki bakin nan sosa kai yayi dama akwai gidan ta hajiya da ke cikin kofar sauri to shine na ce to ko can za mu wuce kawai tun da bakin da yawa ajiyar zuciya hajiya ta sauke to sai dai a sauka a can din kafin dangin ta su watse domin ni ban amince sam a ce ka raba musu gida ba daga baya sai ka nemi gidan haya da zaka sa su a ciki dan baka tare a gidan mace baka tare a gidan mace ba to hajiya zan kira dauda in sa ya soma bincike bincika min waje sallama su kai khadija ta dube shi ka yi hakuri kasancewar wayar da ka kasancewar wayar kada kara na ji duk abin da kuka tattauna da hajiya amma in babu damuwa ai sai mu zauna a gidan ni da antin tawa tunda gidan babu laifi zai ɗauke mu amma fa sai abin da hajiya ta ce in ta amince zan jaraba yi mata bayani in ta amince shi kenan ko amarya mai maganar siga rufe fuskar da ta suka fashe da dariya hanya suka yi ta ce babu kakkautawa sai cikin dare sosai suka shigo cikin garin katsina bahur sudan murja tana tafe a kasuwa tana bara tun safe amma ko sisi babu wanda ya bata yunwa take ji tamkar wata tamkar za ta mutu jaririn da ke cikin ta sai wutsil wutsul yake na yunwa waje ta samu ta zauna kaltum na gaji kishin ruwa nake ji ki taimaka ki samo mun ruwa da gudu kaltum ta je ta samo mu murja ruwa wata mata mai gidan abinci ne ta fito da plate cike da abincin da za su saya da masu saye suka rage za ta zubar da gudu kaltum ta je ta amshi kwanon a hannunta suka haɗu suka cinye abincin cikin larabci suke tambayar ta ko za su samu aikin wanke-wanke sun koci sa'a matar ta amince duk da akwai 'yan mata jingim a wajenta aikin wanke-wanke aka ba su kaltum nan suka dukufa suka yi ta aiki babu kyautawa sab domin wannan aikin ba komai bane su a wajensu akan aikin da suka baro sai da daddare suka kammala aikin su sun samu ragowar abinci da yawa a laida suka zuba ta biya su kuɗin su tsarin ta ita na biya kullum ne suna tafi a hanyar sai ta komawa masauki kaltum wannan kudin tarawa ya kamata mu yi ko da ta mota ne mu samu mu koma ƙasar mu kin ga daga cikin waɗanda muka dawo muka dawo masu kuɗi a cikin mu duk sun bi mota don zuwa kasashen su ta barauniyar hanya sai dai ana daɗewa a hanya kuma sai mun tanaji guzuri haka ne murja ni ma na yi tunanin haka wasu kuma fa sai da jikinsu suka yi a wajen masu motar za su kai su kan iyakar da za su shiga jirgin ruwa daga nan kuma su sake shiga mota a ratsa jeji da su tafiyar kafa da gudu ke har da rarrafe wallahi zaman kasar nan azaba ne mai zai hana mu dan har hada guzurin mu mu ma mu kai kanmu wajen masu motar nan kawai su kwanta da mu mu koma kasar mu murja wallahi ba in ba wallahi in ba haka ba a wulakance za mu mutu a cikin mu waɗanda aka kamo mu tare sama da mata goma ne suka mutu saboda tsanani da yunwa da fargaba sai mu mata ne sai mu mata ne muka yi musu sallah a wulakance muka rufe gawarwakinsu tsayawa ta yi ta dafa kafaɗar murja murja mu yi ƙoƙarin barin ƙasar nan nan da wata guda a sanya mu a cikin jerin masu tafiya na gaba ki duba kande ta zo haihuwa saboda wahala da rashin kulawa mutuwa ta daga ita har jaririyar tata ke ma kina son hakan ya faru da ke da sauri wurja ta girgiza kanta kaltum ko ni na fi sha'awar in haihu a gida gudun kar haihuwar ta zo min da tangarda in mutu a banza na fi so in je in roƙi gafarar ɗan tala hawaye ta sharce kawai suka ci gaba da nisan tafiya sun isa suka tarar da gidan hayansu an kore su saboda wai sun yi yawa haka kowace ta ɗibi kayanta suka nausa jeji a kusa da wani tafki suka dakata hakan akan zuwa wayewar gari za su shiga jejin su har haɗo kara su haɗa tanti kamar yadda suka ga 'yan uwansu hausawa mazauna buhur sudan sun yi domin ba su da kuɗin kama haya zaria kwango asibiti a ofishin abbi alawiya suka kwana suna zagawa duba majinyatansu amma babu wanda ya farka har zuwa wayewar garin yau abbi tare da su ya kwana har sai zuwa asuba ya nufi gida wanka ya kwanta ya bacci na tsawon awa guda sannan ya sauko daga sama mahaifin shi ya tarar a kan tebur cin abinci yana cin farfesun kazar hausa tsugunnawa ya a gaban shi da shirin shi tsaf na zuwa asibiti sun ce farafat a jikin sai daukar idanu take gashin nan ya sha mayuka masu kamshi yana ta busa kamshin shi na asali barka da safiya abba yaya karfin jikin abina ubana na kaina jiki da sauki amma na san ba aikin kwana gare ka ba sai kuma daga ka kwana zama ya tare da zuba shayi a kof abba wallahi allah jiya Abba wallahi Allah jiya ya haɗa ni da Alawiya ta zo asibitin mu kannanta da mahaifiyarta ba lafiya na tsaya ne na basu kulawa ta musamman abban shi ya yi murmushi ya ce ka ce yau ka waye gari cikin farin ciki ko a'a abba domin ban ci galaba akan alawiya ba ba su a gabanta karatun likitanci take yi ma jin mahaifin shi ya tausaya ya so a ce yadda ya taba so ba ya so yanda aka ce yanda bai taba so ba sai akan ta a ce ya samu tarba mai kyau a sha Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi abinda nake so da kai ka ci gaba da mika ƙoƙon bararka inda rabo sai mu dace gidan ko gidan koya ya haske abba aure kai ma zan yi maka tunda ka ki kai aure abba ciwon ka dole yana buƙatar wacce za ta zo ta taimaka maka kuma ya kasance tana tare da kai dare da rana ko ni zan so a ce alawiya ta zo gidan ta tarar da abba na da matar shi hakan zai fi min daɗi ajiyar zuciya abba ya sauke ni fa tsoro na shine kar a zo a rusa mana farin cikin mu muna zaune cikin kwanciyar hankali kai ne abokina ni ne abokinka ya fi min komai a rayuwata abba ai ni kam yanzu na girma sai dai in kula da kai da matar ta kama ai babu wani abu da zan fuskanta wai don kayi aure shekaru na arba'in fa abba dariya abban yayi ni kake maimaita ma shekarun ka ko dariya suka yi ma mahaifin shi sallama madafar gidan ya shiga umarni ya basu su haɗa mai abinci a basket zai kai ma marasa lafiya cikin gaggawa aka haɗa mai komai da komai zuwa da rana a kawo min abinci asibiti ina da marasa lafiya ya isa asibiti ya samu ladi ta farka yaran duk suna gabanta kallon su kawai take amma ko magana ba ta yi ko sannan suka yi mata sai dai ta daga musu kai kawai haka ya shigo ya same su duba da jikin nata ya shiga yi jinin sam bai sauka ba shirye-shirye shigar da ita koma coma aka yi domin abin ya tsananta tana bukatar hutun kwakwalwa ɗakin da rumaisa take ciki suka koma ita kaɗai ce a ɗakin amma gado biyu ne a ciki ɗaki ne mai kyau kamar ba asibiti ba har da tv da fridge a ɗakin dawo da baraka wannan ɗakin akai abi ne ya kawo musu basket ɗin abinci alawu ya ki zuba mana abinci yunwa nake ji lamshe idanu ya yi jin ya ambaci ta zuba abinci sai yake ji tamkar ta zama matar shi abincin ta zuba ma kowa amma ban da kanta ga farfesun rago sai kamshin yake sai kamshin ɗiyar miya yake da tafannuwa da girfa matso da kujerar shi matso da kujerar shi yayi zuwa kusa da shi kekenta a lokacin ya ɗebo ya nufi bakinta da shi zara idanunta yana mai nuni da kannanta da idanunta shi ma da idanun ya mata magana alamun toya kike so in yi da raina har yana wani karya wuya amsar ta a hannun shi ta soma sha ta soma ci amma bakinta ɗaci kawai yake yi mata kallonta yake yana jin daɗi tana amfani da kwanon tana amfani da kwanon ɗaya ta bashi hannu ta bashi hannu abincin da ya fito daga gidansu kukan wayar shi ne ya cika ɗakin abokin shi Ammar ke kiran shi ɗagawa ya tare da yi mai kwatancen ɗakin da yake cikin 'yan mintuna ya ƙara so ɗakin a kunne a biyar ɗama Ammar wannan ita ce alawiya ya ka ganta ta dace da ni ko cike da mamaki amma da yake kallon abokin nashi ganin ya nuna mai musaka a matsayin alawiyyan da ya addabe shi da ambaton sunanta murmushin yaƙi kawai ya aka gaggaisa sannan ya ja shi zuwa ofis ɗin shi kana da hankali kuwa gurguwa kake mafarkin aure a hang it don't you, don't ever call her gurguwa again ina son ta a haka kuma ita na zaɓa a hakan kai ne zaka zauna min da ita wannan kushe halittar Allah ne amma ya ga tsantsar bacin ran da bai taba gani a fuskar abi ba. Lallai wuya tana da girma daraja a wajen shi dole ya ja bakin shi ya shiru. kwanan su uku a asibiti su yana samun sauki sosai Rumaisa ta warke sai dan abin da ba za a rasa ba Ladi kuma ta fito daga koma. Baraka kam sai a hankali dan lafiya ma dan tafiya ma koya mata ake yi da sanda a hankali a hankali. Ta kuma labarta musu duk halin da ta shiga a gidan Alhaji Muktar wayoyinta duk suka kashe suka yi watsi da layin wayar tata